أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو آه وانا وتا 19 ga watan bakwai shekara ta 1438 hijiriya wanda shi ne ya dace da 16 ga watan 4 shekara ta 2017 miladiya muna darasi na 126 a cikin wannan littafi mai albarka na akamul jana'iz wa bida uha na Sheikh nasiru Al-Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka na ihya usunna da ke kofar nasarawa a birnin kano nigeria yau insha Allah ta'ala za mu kammale magana dangane da matsala da muka ɗauko satin da ya gabata akan abin da ya shafi wato hukuncin tone mamaci idan an binne shi da kuma hukuncin karya kashin mamaci hukuncin bayan an binne mamaci abin a tone shi saboda wani sababi ko kuma wani dalili ya sa a karya kashinsa a yi amfani da shi ko kuma ba a yi amfani da shi ba abu na uku kuma eh, shine za mu tattauna shi ma yau insha Allah akan hukuncin macen da take da ciki ta mutu ta mutu kuma tana da ɗa a cikin cikinta kuma ana tsammanin ɗan yana raye shin ya halatta a shari'a a farke cikinta a tsamo wannan ɗan ko bai halatta ba kun san duka muna magana ne akan tsare alfarmar mamaci bayan ya mutu shine abin da ya jawo waɗannan maganganun hadisi ne aka kawo dangane da kiyaye daraja da alfarmar mamaci bayan mutuwarsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karya ƙashin mamaci balle ƙashin mamaci daidai yake da ɓalla ƙashinsa yana raye to yanzu wannan tana da ciki kuma ta mutu kuma ana tsammanin akwai ɗa a cikinta shi kuma yana raye ne ko ya mutu ne ko ana tsammanin yana raye a iya farke cikinta a ciro ɗan ko kuwa yau shi ne abinda za mu tattauna insha Allah ƙarshen wannan babin malam yake cewa um, wal hadisu dalilun ala tahrimi kasri azmil mayyitil mu'min ولهذا جاء في كتب الحنابلة ويحرم قطع شيء من أطراف الميت وإتلاف ذاته وإهراقه ولو أوصى به حديث نمك كرنتا yana nuna mana wato haramcin karya kashin mamaci mumini shi yasa ya zo a cikin littattafai na malaman hanabila haramun ne a yanke wani ɓangare na jikin mamaci ko fatarsa ko gashinsa ko naman jikinsa ko wani part na jikinsa don a yi amfani da shi a mazhabar hanabila haramun ne kamar a ce ga wani abu za a iya cira a jikinsa a yi amfani da shi saboda kaza haram ne ku riƙe wannan fatawa da wannan maganganu za su yi muku amfani wata rana saboda rayuwa abubuwa sukan kai su komo sannan kuma ya ce ko kuma halakar da zatinsa itilafu zatihi wanda wannan mun yi bayani a kai satin da ya wuce da ƙona shi akwai waɗanda suke ƙona mutum walau ausabihi ko da ya yi wasiya da haka ɗin yanzu wani idan ya yi tabargaza ko ya yi barna sai ya bada wasiya ya ce shi idan ya mutu kawai a kone shi tunda da ya riga ya mutu kawai a kone shi akwai ma wanda ya faɗi haka annabi yake ba da labari ya ce saboda shi laifinsa yana tunanin in dai ya kuskura allah ya haɗu da shi to gaskiya ga gamuwarsa da allah ba za ta yi masa kyau ba so yana ba da wasiya kawai a sa shi a wuta a ƙone shi in ya zama toka a samu ranar da take da iska tana kadawa a ɗebi tokar a watsu ta shiga ruwa cikin kogi kawai shikenan kuma yasa aka yi masa haka ɗin bayan yi masa haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labari sai kuma Allah ya tattaro tokar tasa da tabi iskar ga baki ɗaya. ya haɗo shi wuri guda ya kuma tashe shi ya ce kai ne ko ba kai ba ne ya ce shi ne ya ce to da ka ce a ƙone ka a watsar da kai a iska don kada na samu daman damkar ka yanzu ban damke ka ba Allah ya ce da shi me kai ka kai wannan aikin ya ce ya ubangiji tsoron ka tsoron azabarka ya ce to je ka an yafe maka <laughs> wani abu sai rabbul izzati Allah ka ƙara mana tsoron ka ya ubangiji ka tsare mu da saba maka duk wanda ya wayi gari bai da tsoron Allah ko yake isgilanci ma addinin Allah ya shiga to zai iya yiwa wani ya wasiya kenan da wani abu bayan ya mutu wanda ya saba shari'a kawai mutum ya ce idan ya mutu a dauki gawansa a zagaya a garin nan a ta zikiri sai an kewaye ta da garin nan ana zikiri saboda shi zakiri ne yana son masu zikiri to kaga wannan wasiyar da ita saba wa sunna ba inda annabi ya ce a dauki gawan mutum a ita zikiri duk da kaga zikiri abu ne mai kyau amma wannan wasiyar da ya ce a yi ba a ce a yi ba tunda ko ba a ce a yi ba bara a yi ba ba a zartar da wasiyar da ta saba wa abin da annabi ya karantar ko kuma ba annabi bai ce a yi ba mutum ya zo ya aikata abin da wanda zai ce a soya shi watakila a gasa shi ko kuma wani ya ce in ya mutu ya sai da gawarsa a bashi kuɗin ya lale ya cinye bayan ya mutu ya yi cinikin gawarsa ya sai da ita ku je ku yi amfani da ita watakila a asibiti ko ba ka ne ba watakila a gidan tarihi watakila watakila to kaga wannan shi ma ba za a zartar da wasiyarsa ba shine ya ce walau ausa bi zalika ko da ku shi wannan bawan allah ya yi wasiya da a yi haka ɗin don ku hakan ya saba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam itlafu jasadul mayyit haram wa ihraquhu haram akwai masu ƙonawa ko yanzu ina mutanen indiya waɗanda ba musulmin ba a cikin su zance falalan ban sani ba musulmin da suke ta ƙalidanci da bin wato ƙabilarsu suna da ɗabi'ar idan mutum ya mutu sai a je wani wuri bakin ruwa babban wuri ne gaba ɗaya in kaga wurin wani ɗan waya taɓa zuwa ziyara wurin ya ce yake ban labari dalar itace ce za ka ta gani kawai an jera itace jeri mai ban sha'awa wani kan wani wani kan wani wani kan wani wani kan wani an bar rami ɗaya da za a zura gawar kasanta kuma ga makamashin wuta so idan mutum ya mutu sai su ɗauko shi sai a sayi wannan dalar itacen da turare a ciki da menene da wayewa da sauransu sai a zira shi a ciki sai a zo a siyo fetur sai a samu masoyinsa mafi kusa da shi shi zai zo ana biki ana kiɗa ana rawa ana tafi sai a zo a watsa wannan fetur ɗin akan wannan itacen gaba ɗaya sai a kyasta ashana fau su ya kama suna zaune suna kallo suna shaye-shayensu insha Allah ta'ala wutan nan za ta cinye itacen nan bayan ta cinye itacen nan kuma daman ka san ta hada da mamacin ta cinye shi tas har ƙashinsa sai ta ƙone to dama akwai wani faranti da ake sawa a ƙasansa ta yanda tokarsa ta gawar mutumin za ta zuba a wannan wurin suna gamawa sai a zo a jawo wannan tokar sai a rarraba wa danginsa da 'ya'yansa da matansa su za su shiga teku suna riƙe shi suna watsawa suna riƙe shi suna watsawa har su gama watsawa kenan sun fi ƙarfin Allah a tunaninsu babu yanda a tunaninsu babu yanda za a yi a ba yanda za a yi wannan ba ni shi a a tashe shi shi wannan bawan Allah kwata-kwata ba zai tashi ba kaga idan akwai hauka to babu haukar da ta wuce wannan a duniya to shi ne Iraq. akwai sauran kabilu ma mu ma a nan Najeriya da suna da irin wannan ɗabi'un na ƙona mamaci sai dai kuma wanda wuta ce ta ƙone shi ba a san rai ba haka ya zo fi kashafil qina' ونحو ذلك في سائر المذاهب بل جزم ابن حجر الفقيه في الزواجر بأنه من الكبائر bayan littafin kashafin qina ya zo a ibn hajar al-faqih shine ibn hajar al-haitami a cikin littafinsa al-zawajir ya ce irin wannan aiki da aka ambata a baya yana cikin kaba'iran zunubai ya ce lima alimta min al annahu kasru azmi al-hayyi um, kamar yadda ka sani annahu ka kasri azumin hayye karya kashin mamaci to kamar karya kashin rayayye ne to wannan ba ma karya kashin ba kone shi ma suka yi kurmus ko kuma suka lalata gawar ko aka miƙa ta dabbobi suka cinye ka san a ƙasar nan ma ana yi malam rashin mutunci rashin kirki idan ana faɗa na ƙabilanci ko na addini wasu wuraren bayan sun kashe ka sai su bunka maka wuta wannan haramun ne ko gawa arne ne bai kamata kai mata haka ba bai kamata ba akwai waɗanda kuma ɗaukansu ake sai an miƙa namun daji sai a kai gidan zu mutum ya mutu saboda bai da galifu ko ya yi wani laifi ko saboda tsabar ana kinsa sai a je a samu wani namun daji sai a je a ba su malam kana gani suna farke dan adam suna cinye shi akwai wulakancin da ya wuce mutum bayan ya mutu a yi masa wannan a miƙa shi namun daji su cinye shi to wannan masu dan dama dama kenan masu bayar da shi ya mutu akwai wanda kuma da ranka za a tura ka kana ji kana gani suna yagar ka sai sun cinye ka tas hasbunallahu wa ni'mal wakil wal iyadu billah وبالغت الحنابلة في ذلك حتى قالوا كما في كشاف حنابلة فأتي tsananta كنشن سن سننتا سن كيمتك سن زرففا أكم na haramci. Suka ce wato bayan ma wannan matsalar sai suka tsallaka kuma matsalar mace mai ciki wacce aka tabbatar ta mutu kuma amma akwai ɗa a cikinta su a masabar hanafiya ai hanabila suka ce wa in matat hamilun biman yurja hayatuhu haruma shaqqu batniha min ajli hamli idan mace mai ciki ta mutu kuma a tattare da ita akwai wanda ake tsammanin yana raye kamar ɗan jaririn cikinta ana tsammanin yana raye suka ce ko da ana tsammanin yana raye haramun ne haramun ne a farke cikinta a ɗauko wannan ɗan ban sani ba na so na kira likitoci na tambaye su kafin na zo karatun nan um, yiwuwar a ce mace ta mutu kuma a ce dan cikinta shi din yana raye kawai misalin ban sani ba ko akwai mintuna ko awanni to ban sani ba amma za mu ba da dama wani ya ko akwai likita a nan um, zuwa karatu na gaba sai wani ya mana bayani ko ya kira a waya sai ya bayani shin bincike ya tabbatar da na zamani nake nufi zai iya yiwa mace ta mutu yanzu idan tana da ciki misalin haihuwa yau ko gobe bayan ta mutu yanzu dinan da a ce a take za a iya farke cikinta za a iya samun ɗanta da rai ko dai yana nuna tana mutuwa ɗan cikinta yana mutuwa ya kamata a ce an samu wannan jawabi daga likitoci sannan sai a gwama shi da hukuncin da shari'a ta zo to amma su dai sun faɗa idan mace ta mutu a cikin cikinta akwai biman yurja hayatuhu wanda ake tsammanin ci gaba da rayuwarsa suka ce haramun ne a tsaga cikin matar a fidda sai dai a bashi ya mutu cewa suka yi muslimatan kanat auzin miya. musulma ce ko zimmiya ce kafira ce cikin ahalu zimma lima fihi min hatki hurmacin mutayakkanatin suka ce dalilinsu ku kula da magana fa ku ga kamar ko akwai rashin tausayi ko wani abu cewa suka yi a cikin wannan aiki na a yanka cikin mace a fitar da ɗan da ke cikin cikinta da ake tsammanin rayayye ne akwai keta alfarmar wato abinda ake da yaƙininsa ya mutu wannan dai ita kam ana da yaƙinin ta mutu li'ibqa'i hayatin mauhuma an keta alfarmar wanda ake da yaƙinin ta mutu ana so a wato tsiratar da rayuwar wanda ake zato ko ake wahami don ba garanti ba mamaki a farke cikin a samu shi ma ya mutu dan, ba mamaki kuma a samu yana raye to ya halatta a kan zato abinda ba a da tabbas a zo a keta alfarmar da annabi ya ce kar a keta to wani kuma zai ce yanzu ya halatta kuma yanzu ana tsammanin abin nan yana raye ana gani a bashi ya mutu a ƙasar raƙaƙa suka ce li annal ghaliba wa zahira ya walad la ya'ishu mutanen hanabila suka ce zahiri da galibi duk macen da take mai ciki ne ta mutu da cikin nan to gaskiya dai in dai ba wai wajen haihuwa bane ba haka ta mutu da cikin dan yana cikin galibin dan baya rayuwa wa taji ahmadun ala zalika fi riwayati abi dauda bima rawat aisha kuma Imam ahmad ya kafa hujja akan wannan da abinda nana aisha ta ruwaito akan wannan matsala din ultu albani ya ce sun mazakar alhaditha wa nasu abi da fil masaili ya ce ito ya ce ya ambaci hadisin a can ya ce nassin abu dawudan kuma yana cikin littafin al-masail shafi na 150 yace samitu ahmad su'ila anil mar'ati mutu wal waladu yataharraku fi batniha ayushaqqu anha qala la kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan aka tambaye imam ahmad aka ce yaya macen da aka ga ta mutu kuma ga alamar da yana motsi a cikin cikinta bayan ta mutu din to kaga bayanin likitocin ya fara bayyana kenan amma ba mu sani ba dai ilimin zamani ko me zai tabbatar ga ta nan ta mutu tana kwance amma alamar gaɗa yana motsi a jikinta ka san akwai lokacin da in ciki ya girma mace tana zaune ma za ga ɗan yana motsawa ko tana kwance tana bacci sai ga yana put put yana bugan cikinta ko da yake galiban ba ku da mata ba za ku gane wannan karatun ba mai mata da aka sa sashi renan matarsa cikin dare in ta kusa haihuwa yana iya ganewa in baka kula ba ma sai ka tsorata amma su mata sun sani wani abu ne a I.D suna gani dan yana motsi yana juyawa suna gani aka tambayi ma Muhammad aka ce gashi an gani ya ce la kar a yadda a yanka cikin saboda annabi ya ce kar a yadda a karya kashin mamaci karya kashin nan ba wai fa sai an zo an balla kashi ba ba karya kashin da ake nufi ba wai sai an samu kashinsa an karya gida biyu ba haka ake nufi ba ba kamar yadda imamu ahmad yake nufi wato tsare alfarma mamacin ko a yanka shi ko a balle wata gaba a jikinsa da sauransu ya ce ka kasrihi hayyan wa Allah alaihi asayid muhammad rashid rida asayid muhammad rashid rida ya yi ta'aliki ya ce wal bihi ala tarkil janin alhayy fi batni ummihi mutu mutlakan fihi garabatun min wajhaini ta wannan bawan allah asayid muhammad rashid rida ya ce a'a wannan kafa hujja da imamu ahmad ya yi ko kafa hujja da za a da wannan magana ta imam ahmad ana kallon yaro rayayye a cikin cikin mace a bashi ya mutu wai saboda a tsare ita mamaciyar wai kada a ta alfarmarta ya ce fa gaskiya wannan maganar akwai wani abu wanda yake bako ne ko akwai ta cewa ta fuska guda biyu na ɗaya an na shakkal batni laisa fihi kasru azumin lil shi ya ce shi a fahimtansa karya kashin nan lalle karya kashi ne na hakika annabi cewa ya kasru azmil mayyiti ka kasrihi hayyan karya kashin mamaci kamar karya shi yana raye ne to shi sheikh muhammad rashid rida sayyid muhammad rashid rida ya ce yanzu tiyata farke cikin mace akwai karya kashi ai babu ya ce so ba haka bane wannan kafa hujjan ba mu yadda da wannan ba kun san dama wannan matsala ce ta fiqihu ai ko yawa da ba yi abun a lokacin annabi ya faru karara annabi ya ce ai ko kar ai ba abu na biyu ya ce annal janina idza kana tamul khalqi idan ɗan jaririn cikakken halitta ne da shi wa ukhrija min batni ummihi kuma wato aka cire shi ko aka yi kokarin cire shi daga cikin cikin mahaifiyarsa bi shaqqihi ta hanyar ya ga cikin cikin fa innahu qad ya'ishu kama waqa amiraran yau ai yana iya yiwa ya rayu kamar yadda haka ya faru sau da yawa Sheikh Sayyid Muhammad Rashid Rida yace an shayi mace ta mutu ha a farke cikinta a ɗauko ɗan jaririn kuma ya rayu kenan wancan ra'ayin na hanabila da suka ce wani abu ne na wahami mawhum Allahu alam ko ta kila yi ko bai zai yi ba to shi a wajensa an yi ma ba ɗaya ba biyu ba ya faru ya ce to in dai haka ne tunda an yi ya faru ba ɗaya ba biyu ba fa hahuna ya in inqazuhu wa hibzu hayatihi to yanzu anan gurin za a samu cin karo a tsakanin ko dai a kubutar da yaron nan a tsare rayuwarsa ma a hibzi karamati ummihi ko kuma a tsare karamar uwarsa wanne ne ya fi a tseratar da ran yaron nan a fitar da shi ya rayu a amfana da shi shi ya fi koko dai a tsare karamar ita mahaifiyar Bina ala anna shakkal batni ka kasril azmi idan mun tafi akan ra'ayin da ya ce yanka cikin mace lokacin da ake tsammanin ɗanta yana da rai shi ma daidai ke da karya ƙashin wato mamacin idan mun tafi a haka to yanzu wanne za a zaɓa? a balle kashin nata in mun yadda balle kashi ne a tsiratar da ɗanta shi ne ya fi koko dai a bar ɗan ya mutu a tsare mutuncinta da karamarta malam ya ce wala shakka annal awwala arjahu ko shakka babu ra'ayin farko na a tsare rayuwar mamacin rayuwar ɗan a tseratar da rayuwar ɗan shi ya firin jayi ala anna shakkal batni bi misli hada sababi la yu'addu ihanatan lil mayyiti saboda yanka cikin mace a irin wannan sababi ba a irga shi cikin wulakantar da mamaci yanzu dan Allah idan mace ana ganin da a cikinta ana tsammanin rayuwarsa sai aka farke cikinta bayan ta mutu ha aka farke cikinta bayan ta mutu aka ciro ɗanta wannan wulakantar da ita ne shi a wurinsa ya ce ba wulakantarwa ba ne fahimta ce fa wataƙila kai ma ka iya sabawa ra'ayin kama huwa zahirun fi urfin nasi kullihim kama yadda muke addiki abin zahiri a al'adar mutane dukansu gaba ɗaya kowane mutane ma wannan kowace ƙasa ko a ina ma haka za ta iya faruwa fasawabu qawlu man yujibu shaqqal batni wa ikhrajahu zance na daidai shine wanda yake wajabta kawai a farke cikin mamaciyan nan a ciro wannan dan na gaya muku ku rike wannan hukuncin zai muku amfani wata ran ko iyali ko dan uwa matar dan uwa ko matar ka kai ko mahaifiya ko mata aboki zai iya yiwa wani abu makamancin wannan ya faru so ga abinda malamai suka bada fatawa idza rajjaha at-tabibu hayatahu da khuruji kun gani shi ma Sheikh uh, Sayyid Muhammad Rashid ya ce idan likita ya rinjayar cewa in an farke cikin matar yaron zai rayu walaqad sarraha bi hadha ba'dhum haka wasu daga cikin malamai suka sarranha ko likitocin suka sarra suka yi bayani وقال في منار السبيل وإن خرج بعضه حيا شق للباقي ليتيقن حياته بعد أن كانت متوهمة to idan wani bangaren sa ya fito yana raye aka ga alamar gashi to ya halatta a farke cikin matar a ƙarasa fito da shi ko a farke gaban matar a zaro yaron don a tabbatar da ci gaba da rayuwarsa duk da rayuwar ce mutawahama watakila ana ganin zai rayu ko bai zai rayu ba qultu mal albani ya ce wa maktarahu sayyid rahimahullahu ta'ala huwa al-asahu inda shafi'iyya kama qala an-nawawi ya ce abinda a sheikh sayyid muhammad rashid rida ya zaɓa shine abinda mazhabar shafi'iyya ita ma ta zaɓa kuma shine fi inganci kama kala nawawi kama yadda imamun nawawi ya faɗa wa azahu li qawli abi hanifata wa aksar fuqaha ya danganta magana din ga magana abi hanifa da wasu da yawa daga cikin malaman fiqh wa huwa mazhabu ibn hazm kuma shine ra'ayin ibn hazm wa huwa al-haqq insha Allah ta'ala albani yace wannan kuma shine gaskiya insha Allah ta'ala wa yustafadu min alhadisi sabiqi ayani a cikin hadisin da ya gabata zamu amfana da abubuwa guda biyu to bayan wannan akwai yan uwana akwai wata matsala kuma mutumin da aka zo bayan an kashe shi kuna fahimta na to in ce bayan ya mutu kan na ce an kashe shi bayan ya mutu sai ake zargin cewa guba aka sa masa aka kashe shi bina'an ala wannan abin akwai halacci kuma ya za mu haɗa da wancan hadisin ya mutu ne dan uwanku ne babanku ne malaminku ne abokinku ne ya mutu sai kuke zargin gaskiya ba ku yadda da wannan mutuwar ba mutuwa ce tafi sabilillahi ba zuwa aka je aka narka masa wani abun ya ci ya mutu to mu kuma ka san al'adar mu duk abin da ya faru sai a ce Allah ne ya kiyaye Allah ya kiyaye masha Allah tabarakallah Allah ji kansa Allah masa rahama ko ko ba ka ba to ya halatta kafin a binne shi a kira likitoci sai aiki a kan shi su tabbatar su farke su mai tiyata su game ya ci wannan larura ce tambaya ta farko kenan kafin a tambaye ni an jima tambaya ta biyu shine yaya mutumin da aka zo aka kashe shi da aka kashe shi sai ake so a gane da me aka kashe shi kuma ya riga ya mutu kuma ba za a gane da mai ake kashe shi nan dole sai an duba in huji ne a wurin sai an gane bindiga ce watakila akwai harsashi a jikinsa ma harsashin watakila yana cikinsa ana so a yi bincike in an binne shi kuma bai zai yi ba to ya halatta a farke jikinsa don a yi wannan binciken ko ba za a yi ba ko kawai za a tafi akan gashi wannan hadisi ya ce kasru azumin mayyiti ka kasrihi hayyan kar ku manta wancan hukuncin ha hukuncin wancan hukuncin na tseratar da rai ne ko tseratar da rai ne to wannan hukuncin fa shi ma za a iya cewa tseratar da wani ran nan gaba ko tseratar da wani rai ne don an yi binciken kuma za a dau mataki to kaga wataƙila zai tsare wannan ba zai je kare wannan barnar ba to idan mun tafi akan haka to kaga kenan babu laifi larura ce kenan larura tana iya gindayawa a halatta a farke jikin mamaci a yi bincike a mai a ainihin wato gawatarsa wannan ba laifi ba ne a shari'a ah, idan bukata larura ta sa dan dalilin bincike ne wannan a iya yi kamar yadda malamai suka ba da fata rahmatullahi alaihim to ya ce wannan hadisin da ya gabata za mu amfana da fa'idoji kamar haka na farko hurmatu nafshi kabril muslimi lima fihi min ta'aridi izamihi lil kasri haramcin a tone kabarin mamaci musulmi saboda to yanzu mun fara shiga wata matsala mun gama da matsalar mace mai ciki ko eh, mun ja yadda in an tabbatar da rayuwar yaro a iya cirewa ko tayyib yanzu matsala ta biyu shine hukuncin tonon kabarin mutum kuma bayan ya mutu a tone shi saboda wani sababi malam ya ce hadisin yana nuna mana haramun ne a tone kabarin mamaci bayan ya mutu saboda ko in an tone kabarinsa dole aje a balla sa. a hargiza ma kasusuwan ولذلك كان بعض السلف يتحرج أن يحفر له في مقبرة يكثر دفن فيها wasu daga cikin malamai magabata sun ce su ba sa son a binne su a kabarin da makabartar da ana yawan zuwa ana binne mutane a ciki saboda ana yawan zuwa a binne mutane sai a je kuma bayan shekaru sai a je a tone wani kabarin a kwashe wasu abin da wasu haka ake yi akwai kaburukan da aka ramkala la'un yi ɗebo shekaru tsofaffin kaburukan sai a je a rinka tone su sauran kasusuwan su a ta sawa a buhu ana kaiwa wani rami ana zubawa ana zuwa kuma ana daɗa sa sababbi kun ku gane abin da nake nufi akwai kaburukan da a wasu ƙasashen haka ake yi to wasu daga cikin malamai magabata tun a can da sai su shekar ku kai ni makabartar ne wannan makabartar da in kai shekaru za a zo a tone ka aje a zubar da kai a wani wuri a kawo wani a saka an misalin wani ya mutu bayan shekara talatin arba'in hamsin saboda matsin wuri da waye da sauran sai a zo a tone tsofaffin kabarurkan ha sai a zuba sababi su kuma a kwashe aje a hada su wuri guda to wasu magabata suka ce ni bana so a kai ni irin wannan makabarta da za a je a tone kabari na a wulakanta gawata imamu ash-shafi'i ya faɗa a cikin littafin Al um. Akbarana malikun an هشام عن أروة an أبيه قال ما أحب أن أدفن to an fara bayanin a wacce waɗannan makabartu ne ake wannan ya ce an hisham ibn urwa daga hisham dan urwa daga babansa zubair bin al-awwam kenan urwa bin zubair ne ya ce ni fa bana so abun ne a makabartar baki ulgar makabartar madina makabartar kusa da annabi haka ake yi a yanzu dinnan haka ake yi amma ba sa yi a iya bangaren kaburukan sahabbai ko tabi'ai ba sa taba nan shi sa makabartar tun zamanin annabi ake binne mutane har yanzu bata cika ba ai za ku yi mamaki wani irin faɗi ne da ita to abin da suke kenan mala daman ita wannan makabarta haka ta gada to wannan haka din yana nuna mana kanshin wani abu kenan halal ne ko ba ka bane kenan halal ne bayan wasu shekaru malamai suna faɗa ana tamanin kamar shekara arba'in makabarta in mutum ya kwanta shekara arba'in bayan mutuwarsa za a iya tonewa a iya tonewa a iya kwashe wurin a saki a yi gini ko a yi hanya ko ma a yi gidan zama ma in ya wuce wannan shekara arba'in din kun fahimce ni to shi sai ce gaskiya ni bana so kar ku kai ni baki to har yanzu kuma gaskiya haka ake yi ana murna an binne ka an binne ka duk inda ka kwashe wannan shekarun kwashe ka za su su kai ka wani wuri su sa wani sabo sai yan ƙarshe ne watakila yan tashin kiyama kenan su ne za a tashe su a nan to ya za a yi da cewa annabi ya ce zai ci mutane kuna ciki eh, kuna ciki ai tunda a madinan ne ai ba wani guri suke kaiwa wani wata ƙasa ba a madinan ne dai ake zuwa a tona abin ne an fahimci wannan tayi ya ce li'an udfana fi ghairihi ahabbu ilayya ni fa abin ne ne a wata makabarta ba bakiya ba shi fi soyuwa gare ni inna ma huwa ahadu in ma zalim akuna fi jiwarihi wa in ma salihun صالح فلا an أن fi izamihi. Ya yace ɗayan biyu ne dama ko dai a kai ka uh, wajen wanda yake azzalimi ne to ya ce ni ba na so a sa kusa da azzalimi ku gane wannan ka'idar ya koyan uwana musulmi wannan shine hikimar in za a binne kama kai wasiyar ka ce a kai ka makabarta kaza ka san galibin mu ba ma wannan tunanin saboda magana mutuwa ma ba san ta muke ba kowa gani yake ba yanzu zai mutu ba sai mutum ya mutu kurin a tukuiku ya shi aje a kai shi inda baya tsammani to ka zaɓi makabartar da kake ganin mafi rinjayen mutanen kirki salihai ne a ciki yanzu misalin akwai makabartun da suke eh, kwamacala ne akwai kafirai a ciki da musulmai ai bai kamata ka bari a ji abin ne ka a wannan ba saboda malamai suna faɗa cewa haka dai suke faɗa Allah musu rahama suna cewa fa mutum fa yana tasirantuwa da makocinsa mutum yana tasirantuwa da makocinsa a makabarta akwai buƙatar a sa ka a kusa da mutumin kirki sannan kuma in mutumin kirki ne aka binne ka kusa da shi to kaga duk mutanen kirki suna zuwa mai ziyara su masa addu'a kaga kai ma za su haɗa da kai yaya in aka je aka ɗebe ka aka afka ka a can waccan makabartar ta kafirai wancan cross ga mai cross a gefen ka an jefa ka ha ba a karamar kun san a garin nan akwai makabartar kwamacala ala ko suna nan makabartu ala abun mamaki gwamnati har yanzu bata iya rabawa ba yanzu musulmin da ba su yi karatu ba su zurfa karatu mutum bai ma damu ba a kai shi ko ina ma to gashi dai a gabanka magabatan cikin sahabbai cewa suke yi kada abin ne su kusa da azalimi ma mutum musulmi azalimi ma an kasan azalimi ne kar ka yadda aka kusa da shi ya ce in kuma mutumin kirki ne ni kuma ba na so a tone kabarin mutumin kirki ya ce idan hatta kai wa in ukhrijat izamu mayyitin in dalili ya sa an cire ƙarsussuwan wani mamaci ahbabtu an tu'ada fatudfana nifa, fa abinda nake so gaskiya amma yar masa da ƙasussukansa a binne shi inda yake kar a canja kenan shi wannan malamin bai da ra'ayin wannan kwashe-kwashen da ake yi na kwashe kabarin mamaci bayan ya mutu wasu shekaru a kai shi wani wuri yana ganin a da mutum inda yake so yan wana musulmi shi amfanin karatu mutum ya ki da shi zaman da muke kara zaba ba ma wasiya din akwai kuskure a ciki wallahi yanzu a nan gurin na ga dama sai in bi layi layi in ce wane ina kai wasiya abin ne ka a cikin makabartan garin nan waye ma yake wannan tunanin kai kayi wasiyar in ka mutuwa zai ma sallah kai kayi wasiyar in ka mutuwa zai maka wanka haka kawai za ka bari jahilai su zo su maka wanka ko wadda ma bai san sunnar wankan ba to sakacinmu akan harkar mace-mace da harkar bunne-bunnen nan ba a cewa komai yanzu kai kana gadara kana sunna kana sunna kana sunna kana wannan sai ka zo ka mutu wani boka a unguwarku, ku wallahi in baka tsaya ba boka boka kaga boka kafiri ne ko kuna shaka ne a to ana ji kun yi shiru ne <laughs> yawwa annabi ne ya faɗa yi sallallahu alaihi wasallama boka ya zo malam kai bokan da baka bin sa sallah bokan da baka yi da musuluncin sa ba amma saboda al'ada a gargajiya an dauka boka malami ne ka zo ka mutu a unguwar ku wannan bokan a zo a kira shi a ce akar maka sai a zo a duba gyawan nan an sha yin wannan mutanen kirki malam kaga sun fada hannun kazaman mutane wallahi kowa ya rubuta a gidan shi Allah idan ka koma ka rubuta ka gaya matarka ko ka rubuta a littafi ka ce wasiyata ne in na mutu kar a yadda a bar mai sifar kaza da kaza ya zo kan gawata in ma baka iya ayyana wani mutum ba mutanen kwarai haka suke suna yin wasiya kuma mun karanta da ku a farkon littafin nan hukuncin wasiya da falalar wasiya da amfanin wasiya amma ba mai za ka sha mamaki kuma sai bayan ka mutu ko sallah a ji a ɗauko mutumin da watakila shi kansa a karan kansa in yi sallah Allah baya karba ya zo ya wuce gaban gawanka shine zai maka sallah ana bi ana Allahu akbar an gama da kai su tukuiku ya kasa saka a makara a ji a tura maka kasa a tafi a barka kawai ya za ka bari wanda in yayi addu'ar ma Allah baya karba watakila maciyin haram ne watakila mushriki ne watakila kazami ne ba shi da aƙida kwarai so ashe za ka iya ta hakumi da gawanka bayan ka mutu ka faɗi ga yadda kake so a da kai ka ce a kai ka makabartar ne makabartar unguwa kaza ita ka fi amintuwa da ita ko abin ne ka kusa da wane in akwai fili a wajen shi ba haka sai na umar ya yi ba Ya ce abin ne shi kusa da annabi ashe makotakar mutumin kirki tana da tasiri to idan baka yi ba za a zo a yi maka yadda aka ga dama Allah ya sawaƙe shi sa malam Allah ya yi mana afuwa Allah ka yafe mana wato akar makalla kullum muna ta addu'a Allah madaukin sarki wato wato Allah ya taimake mu ya sa mu mutu inda muke da gata kaga wannan addu'ar tana da muhimmanci ka yi addu'a ka roƙi Allah ya sa ka mutu inda kake da gata idan ka mutu inda ba ka da gata abun bai da kyau Allah nake gaya muku wankan kirki ba za ka samu ba yanzu irin mutuwa hadari din nan ka tafi can kudu wani wuri garin arna Allah kiyaye mota ta kwafsa hatsari wataƙila ma daga a cakuɗa ne da waɗanda ba musulmi ba da waye waye haka za a ɗibi gawokin ku a je a kai wani asibiti na wani ƙauye iyalinka ba su da halin da za su ɗauko ka. sai a ce abin ne shi a can da ƙyar za a samu wasu musulmi 'yan tasha masu aikin tasha ko eh, masu wata sana'a abin da ba ta kai ta kawo ba a ce ga ɗan uwanku nan wallahi haka za a zo ba wankan kirki a je a tukuku ya ka a samu gindin wata bishiya a je a zuba ka tab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kiyaye mu warai kuwa ka san yana faruwa aiko ko hadarin mota ce mota ta kone ai mutum kaza ne a cikin motar nan ana gani suka kone motar ga ta nan yaya za a yi ma wajen tsintar gawar ma to kun kone inna lillahi wa inna ilaihi sai dai fa a zo a bi kawai mutanen ƙauyen nan a ta tsinta a ce ga kashin kafa a a ga kashin kai a a ga haka za a tattara ku wataƙila da musulmi da wanda ba musulmi bane a cikin motar haka za a tattara ku tunda ba za su iya ganewa ba a ɗebi kasusuwan ku a je a toni gindin motar wataƙila da ta yi haɗarin haka za a tona rami a je a zuba ku a ciki shi yasa ina gaya maka yana da muhimmanci ka rinka roƙon Allah Allah ya kyautata mutuwarka Allah ya sa ka mutu a cikin gatan kamala cikin gatan ka ko mutuwa kai a wani gari nesa kafin a dako gawanka a dawo an wahala wani ya gaji da jira ya kasa jiran gawan ya tafi harkarsa kai Allah ya ba mu kyakkyawan cikawa haka muke tafiya cikin duhu Allahu alam ba mu san ya za mu kare ba nawawi ya faɗa a cikin majmu ma muktasaruhu a takaice yace ولا يجوز نبش القبر لغير سبب شرعي باتفاق الأصاب mu dai a masabar mu bai halatta a tone kabarin mamaci ba mun yi ittifaki yan shafi'iyya suka ce ba za a tone kabarin mamaci ba in dai ba da sababi na shari'a ba wa ya juzu bil asbabi shar'iyya kana annahu ma sabaq ya halatta sabuba na shari'a kamar yadda bayani ya gabata a gashi nan zai faɗa wa muktasaruhu annahu ya juzu nafshul kabari idan balal mayyitu wa sara turaban ya halatta a tone kabarin mamaci idan ya gama ruɓewa kuma ya zama ƙasa lokacin da mamaci ya ɗebi shekaru ya ruɓe an tabbatar ya zama ƙasa to a iya tonewa mala akwai kabarin da ƙashin ma ba a samu kana buɗewa sai dai ka ga tukunyar ita kan daman tun da ƙasa ce tana nan amma cikin gaba ɗaya ba komai ya riɓe ya rididdigen ya yi komai ya ma zama ƙasa gaba ɗaya kawai ba komai kawai ɗan adam <laughs> ya ce wahina izin ya juzu dafnu gairi fi to a irin wannan ya halatta a zo a ɗauko wani a binne shi a ciki inna lillah dan wanka aka binne shi ya yi shekaru ya gama sai a ashe dan abin da ya saura sai a ɗauko ka a ka a ciki ya Allah ka ba mu kyakkyawan cikawa wa yajuzu zar'u tilka al wa bina'uha irin wannan kasa in dai kabarin din ya kai haka ya halatta ma ai noma a kwashe abin da za a kwashe a mai da makabartar gona kuma a yi gini ma wasa'ir wujuhi lintifa'i wa tasarrufi fiha bil ittifaq al da sauran fuskoki na amfani da tasarrufi da ittifaƙin mutanen shafi'iyya wa hadha kulluhu idza lam yabqa lil mayyit atharun min azmin wa ghairihi wannan hukunci ga baki daya ya halatta ne a yi shi idan ya zamanto mamacin nan bayi da wani tasirin da ya saura wani asari wani gurbi da ya saura na kashinsa ko na abu amma in akwai kashi ko a shafi'iyar bai halatta ba wa yaktalifu dalika bi ikhtilafi al wal ardi amma wannan matsalar fa tana shan sabani ne da sabanin garuruka da kasar wataƙila yanzu kasar garin nan sai mutum shekara ɗari amma yana nan watakila wani garin kuma sai ga da ya shekara arba'in ɗin talatin ƙasa da haka ma tuntun ya diddige ya danganta ga yanayin ƙasar ce wa yu'tamadu fihi qawl ahlil eh, khibrati biha a nan gurin ana dogaro da ra'ayin ahlul khibra manya manyan malamai da suka san yanayin ƙasar kasa akwai wanda suka san yanayin ƙasa to za su ba da labari ƙultu albani ya ce to wa minhu ta Harima ma tartakibuhu ba'd al-hukumat al-islamiyyati min darsi ba'd al islamiyyati wa nafshiha min ajli tanzimil umrani albani kuma ya ce to daga nan kuma ya kamata ka gane aikin da wasu gwamnatoci na musulunci suke yi a wasu kasashe ta yanda suke cike wasu makabartu dars ba'd maqabir islamiyya a rugurguje makabartun ko a toshe su ma ko a tone su akwai inda malam idan suka yi ɗebo shekaru kawai sai a ɗebo ƙasa a lafka a kan gurin kawai sai a yi hanya gwamnati kawai sai ta ce a je a zuba ƙasa a ta ɗebo duwatsu kawai da duwatsu da ƙasa kawai a ɗora a kan makabartar kawai a mai da shi hanya wasu kuma zuwa suke su tone gaba ɗaya su sa gireda ta kwashe makabartar duka sai a zo a yi wani katafaren kamfani a wurin ko ai wani guri na shakatawa wallahi malam a duniya akwai kasashen da an ma yi albanin shi sa zaka ji yake fada dan tsabar son gyara gari kawai ci gaban gari sai a ce ai wannan makabarta ta zamanto cikin gari kuma yanzu gashi gurin nan ya zo mutane abin nan guri ya zama old wuri ya kamata gaskiya kawai a zo abin nan ɗanta kawai a zo a gine-gine a wurin shikenan sai a zo a ce an ba da fatawa don wannan shekara arba'in ɗin fa ba nasi ba ne za a iya samun wani ya shekara arba'in din yana nan to wannan fa haramun din tana nan har yanzu to shine albani yake faɗa abinda wasu gwamnatoci suke na zuwa su rugurguje makabarta ko su share ta gaba su kwashe ta kawai don neman yin hanya ko kuma gyaran gari ko yin wani kamfani ko wani ofis ko wani guri na shakatawan mutane wannan bai halatta ba tanzimul umrani kenan gyaran gari duna ayyi mubalatin bi hurmatiha ba tare da lura da alfarmar wannan mamata ba a wili timami bin nahi an watsiha wa kasri izamiha wa nahwi dhalik ko kuma himmatuwa da hanin da aka yi ko taka ma kabarin ba su damu da shi ko karya kashin mamacin duk ba su damu da shi ba wala yatawahhamanna ahadun anna tanzim al mushari ilayhi yusawwihu misla hadhihi al mukhalafat kar wani ya dewa min cewa wai neman gyaran gari dalilin gyara gari ya halatta a zo a farke kabarrukan mutane musulmi kalla fa innahu laysa min ad-daruriyati ba gyaran gari ba larura ba ne na a rugurguje makabarta wa inna ma huwa al kamaliyati yana cikin abubuwa ne na kamaliyat akwai daruriyat akwai kamaliyat daruriyat abubuwa na larura na dole bayan da za a yi dole dole akwai kamaliyat na cikon ado ne kawai so ake a yi wa gari kwalliya allati la yajuzu bi misli hal itidau ala al-amwat wanda irin neman wannan kwalliya da ciko ba bai halatta a yi ta'addanci wa mamata ba Fa fa'alal ahya'i an yunazzimu umurahum yana kan surayayyu su tsara al'amuransu duna an yu'zu mautahum kurayayyu ku rinka tsara al'amuran ku daina cutar da ku. kawai yanzu shikenan ku yanzu in mutum ya riga ya mutu shikenan bai da daraja a wajen ku wannan wace irin rayuwa ce ta arnanci da kafirci a ce wai matacce bai da kima a wajen ku kawai wanda yake da kima rayuwa? kenan yanzu kai ma in ka mutu baka da kima kenan wannan ba daidai bane ku tsara al'amuran ku daina cutar da mamatan ku wa min al ajaib allati تلفت النظر أن ترى ahjara wal abniyata الأحجار والأبنية القائمة على بعض mauta. abin mamaki irin waɗannan hukumomi sai ga suna girmama duwatsu da gine-gine da aka yi akan wasu kaburruka na wasu manya-manyan mutane in kabari ne na wani babban mutum dutse aka sa masa aka yi mai kwalliya ko wani gini aka yi aka kyautata kabarin shi sai ga ana girma shi ana kafa doka duk wanda aka kama shi taba wannan ko ya bata shi sai ya biya ko kuma ma kaga suna mai da hankali sun fi mai da hankali akan security lights in ka taba security lights sai ka biya ko ba ka bane duk wanda ya zo bugi ginin gwamnati ya balla shi yanzu yanzu za a kira yan wane ne sai su zo su kama mai motar a lokacin ba a fiye damuwa da hadarin da ya yi ko matarsa da ta faɗi ko kuma motarsa da ta yi kwandon ba duk wanda ya bugi danja a garin nan ko ya bugi security light a garin nan to babban abin da za a fara mai da hankali me ya samu wannan security light din tukun sai an kama ka an kai ka sai ka biya ta ba su fiye damuwa da rayuwar mutum ba galiban haka suke a wurare birane saboda tsabar yahudanci to akwai inda za ga duwatsu ne akan kaburukan mamata malam da gine-gine an fi mai da hankali a kansu a kaburukan jama'ar gari talakawa bayan Allah idan bukata ya zo kurin zuwa za a zo a gini kawai a wurin ko a zo a yi hanya kawai a gurin ba tare da kula da alfarmar mamatan ba aksar min ihtirami halil amwati anfusihim sama da girmama ainihin mamatan ma'ana suna girmama duwatsu da gine-ginen da suke kan mamatan sama da ainihin mamatan fa innahu law waqafa fi tariqi tanzim al-maz'um ba'd hadhihi al-abniyati min al-qibab aw al-kana'is wa nahwiha tarakatha ala haliha وعدلت من أجلها خارطة التنظيم إبقاء عليها لأنهم يعتبرونها من الآثار القديمة وإذا وانا دليل زي إيه A ce wani tsari na gyaran gari ya keta ta wata makabarta map din da suka tsara kuma tsotsayi ya sa zai bi ta wata makabarta wallahi sai sun gurguje makabartar ba su yadda su canza zanen ba sai dai a yi ta'addanci wa makabartar don me don tsare alfarmar wannan gyaran garin sama da alfarmar mamatan kuma za su ga cewa wannan ai wani abu ne tsoho ga sabo kamar an yi cewa za a yi hanya za ta bi kaza za ta bi kaza suka zo zana hanyar watakila a sama suka zana hanyar ashe akwai wata katuwar makabarta sai ga an an fara dabaru a zo a zo gurguje ta ko za a gina wasu gidaje na alfarma ko nan za a mai da shi wata kasuwa ko za a mai da shi wata ma'aikata to ko da makabarta ta biya ta gurin wallahi rugurguje makabartar suke yi to yanzu kan ba zuwa ake ma ana yanka makabartun ma ana sayarwa ba kaga mutum ya je ma'aikatar filaye da gurare sun yanka masa wuri ya zo mutanen unguwa suna rikici da shi akan ya sari makabarta ya ce ai yana takaddarsa ana yi dan wurin fakin da ake bari a wannan duk sun sai da shi Allah ya sauke yace wa amma quburul mauta anfusihim fala tastahiqu indahum dhalika ta'dil amma su kuma kaburrukan mamatan in suna buƙatar a yi musu wani gyara kuma ba a yi bal inna ba'da tilka al-hukumati la tas'a fi ma alimna ila ja'al al-quburi kharij al-baldati wal man'i min ad-dafn fi al-qubur wa hadhihi mukhalafatun ukhra fi nadhari albani kenan ya ce irin waɗannan hukumomi akwai waɗanda za ka ga sun kawo yayi a zamani sun hana yin makabarta a cikin gari sai su ce a je wajen gari can a yanki fili iya ganin ka ihun ka banza can ake zuwa a yanki kabari haka ne yanzu nan za ga duk inda <laughs> inda za a yi makabarta to sai dai a neme ta aina a wajen gari sai dai in gini ne ya iso ta amma inda za a yanka a filayen nan da ake yankawa masu tsada na miliyan kaza miliyan kaza sai a yi tafkekiyar unguwa ganin ka guda amma ba makabarta ba mamaki sababbin garuruka da aka yi da unguwanni da aka yi a garin nan ko wajen garin nan za ga an yi su amma ana jin babu map din makabarta a wurin sai dai a dauke ta kai ta can daji amma akwai kasuwa a ciki to makabarta ana so ne a same ta a cikin mutane ka san saboda me saboda mutane su rinka bi ta jikinta suna kallo suna wa'astuwa kaga dalili na biyu idan an yi mutuwa nan da nan a kai mamaci abin binne shi ba sai an yi dogon tafiya an shiga gosulo ba talakan da bayi da mota da za a ɗaukan masa gawarsa a kafa a kai ta kuma da yawa an zo akwai nasi da ya ce ma a taka da kafa ma a tafi sannan za mu iya kai kanmu mu je ziyara ba tare da mun wahala ba idan yanzu aka ɗauki makabartar garin ku aka kai ta wajen gari can yaushe za ka iya zuba mai a mashin ɗinka ko ka taka da ƙafa don ka je ka yi ziyara ka samu wannan ladan kaga tun da an kai ta wajen gari to an fawwata maka an haramta maka kana so ko baka so ladan ziyara kabarin kai wanda ma bai da abin hawa in za a je binne mamaci sai ce ba da mota ba da ababur. wani gurin keke ma ba zai iya zuwa dole ka haƙura kaga yanzu raka gawa wannan da za ta samu mutane da za su raka ta su binne ta an haramta rubuta musu ya kuka ga bayanin amma da duk tunaninmu muna ganin cewa birgewa ne birnanci ne mu ɗebe makabartun mu kai su yanzu dan Allah yanzu abin namu ya kai ga yanzu shikenan mu in mun mutu mun zama abin kyama mun zama abin kudu me ya laifin idan aka kyautata makabarta na anguwa guda aka yi dogon gini aka kewaye ta aka tsabtace ta aka yi ofis ɗin ma'aikata aka mata tsari a ce kabari ne mutum yana mutuwa ba sai an yi nesa ba yanzu akwai unguwannin da wallahi idan aka yi ma mutuwa tafiya ake ta hauka amma gwamnati tana yanka filaye me yasa ba ta fidda makabartu sai yin a can daji ne ko a yanka dan gurin da bai kai ya kawo ba Allah ya sa ana fahimtar karatun kuma a gane mala albani ya ce daga cikin hukumomin na akwai hukumomin gwamnati da suke kore makabartu daga cikin gari su mai da su wajen gari Ya ce wannan ba daidai bane ni a fahimta ta li'annaha fawwitu alal musulmi na sunnata ziyartar quburi saboda wannan suna kubutar wa musulmi su hana su sunnar raya sunnar ziyarar kabari yanzu dan Allah mala aka ce akwai wani kabari da makabarta daga nan sai ka je mariri karshen gari ko sai ka je dalladi nasidi da Allah ba hada ka da aiki ba waye zai iya buga abin hawa ma ya je da abin hawa ma ya je can gurin gosulo ma sai ya ci maka awa ɗaya awa biyu kuma yanzu haka shikenan idan mamacin mu ya mutu sai mun dauke shi a mota ya sha zafin rana an yi doguwar tafiya saboda Allah fa yanzu gidajen da kuke ginawa tafka tafka sun fi makabartar muhimmanci filin bal da kuke bari shi ya fi filin filin makabarta muhimmanci filin wasanni da kuke bari a tsakiyar gari ya fi makabarta muhimmanci me yasa mutum bai da hankali ne ya gina inda zai rayu amma ya wulakantar da inda bayan ya mutu za a ajiye shi yace li'annahu laysa min as-sahli ala ammatin nasi an yaqa al-musafati wato an yakta al masafati at tawilata hatta yatamakkana min al usul ilaiha yace gama garin mutane ba za su iya dogo tafiya din nan ba musamman talakawa wanda ba su da hali ba su da abun hawa ba za su iya dogon tafiya har su je su isa wannan makabarta ba wa ya kuma bi ziyaratiha wa du'a ilaha kuma ya kai ziyara yayi addu'a wa mace kaga wani ƙari ma idan an kai makabarcin nan nesa waje to an haramta wa mutane su kansu mamatan an haramta musu yan uwansu je su yi musu addu'a saboda yayi nesa ba za ka iya zuwa ba in ka ga an je mutuwa a yi kawai kuma idan ba a ba da kyakkyawan tsaro ba wata hanya ne da za a ba da dama ga ma'ayan ta'adda da za su je kawai su ta toni kabarin mutane suna daukan parts ɗin mutane tunda gwamnati ba ɗaukan masu mai gadi take tana bayarwa ba والحامل على هذه المخالفات فيما أعتقد إنما هو التقليد الأعمى لأوروبا المادية الكافرة ni a fahimta ta abin da ya ɗauki mutane suke kai ga wannan shine tsabar koyi da kafirai wanda su rayuwarsu akan madda ne kawai kuɗi allati turidu an taktadi ala kulli mazhar min mazahir al-imani bil irin wannan turawa rayuwa irin ta turawa rayuwar tara kuɗi rayuwa ce ta kullum burinsu yaya za su yi su toshe su shafe duk abin da zai sa ɗan adam ya tasirantu da samun imani da lahira zan maimaita magana don ba fahimce ni ba albani ya ce waɗannan mutanen manufarsu duk abin da za a bari a cikinku wanda zai saman muku ƙarin ƙarfin imani da Allah da ranar tashi alkiyama ku daɗa riko da addini to sai sun yi ƙoƙarin sun raba ku da shi daga ciki ka rubuta wannan cire makabartun da ake yi a cikin mutane a kai su daji a kai su waje ga hujjojin nan a fili a gabanku to wai abin tambaya ni shin wai mamatan nan kan su kazanta ne kashi ne na tambaya akwai wata illa idan aka kyautata makabartar aka yi mata katanga mai kyau aka gyara ta ya zamanto akwai gyar da ake shiga a yi fakin abin da mutane a mamata akwai illa yanzu akwai illa ne idan an yi makabarta a katuwar makabarta a cikin gari akwai illa akwai illa a wajen ku saboda ba kwa san labarin mutuwa kwarai da gaske akwai illa a wajen ku saboda kun tara duniya ba kwa san ku mutu akwai illa a wajen ku tashin hankalin ku ga an ɗauko gawa ce yanzu wani mutuwa yayi kai ma kana hanya ko ka shirya ko baka shirya ba ba kwa so nisantar da mutuwa ake akwai illa a wajen ku saboda a gidajen ku ko mutuwa mutum yayi ya zama abin tsoro ya ce to burin su kenan wa kullu ma yuzakkiru biha duk abin da zai tunatar da mutum kiyama wallahi hana shi suke yi ga misalai na duniya muna gani ana ta kawo mana abubuwan da zai ɗauke hankalinmu ya hana mu tuna Allah a kawo mana abin da zai hana mu karatun Qur'ani kana faɗa da limamin unguwarku saboda wai yana tsawaita sallah baka son sa kai wani ne da sallah baka yin sallah a wajensa amma kuma an baka wayar da kana zuwa kana yin chatin sai kai awa uku ku tambayi masu chatin na awa uku ake curba a gaji wallahi kana yi kana cikin nishadi kana dariya shi wannan ba bata lokaci bane kana bude facebook kana ta ganin labarai kana ta karantawa idan ka yana kaikai dan bala'i sai ka duba shi wannan duk ba matsala amma minti goma sha biyar da za a yi sallah asubahi a masallacin unguwarku ba ka iya yi ka ce shi limamin ku mai tsanantawa ne kai ka fusan dan waya-waya kai imanin ka bai kai ba ka zama cikakken banza kuwa atm card da za ka je nema a banki sai ka yi awa uku kana tsaye balance ɗinka kana nema a banki sai su ci maka minti 45 kuɗinka ne halak malak a duba maka kawai za ka cira sai a ce akwai matsalar network Za ka zauna ka ga mutane suna tsaye wallahi network ba network ba network kuma ƙarya suke kuɗi ne babu a bankin haka ne ko ba haka bane ba shi wannan duk ba bata lokaci bane a gurin ku amma ba za ka iya tsayawa a yi sallah lafiyayya da kai ba saboda baka da manufa kowa ya biya allansa da kansa wallahi na sha gaya muku wallahi yanda addinin Allah yake a wajen ka haka kake a wajen Allah ka ji da kyau da babban baki da wasanni, in za ka yi kai in ba za ka yi ba ka ba da wuri masu yi ya ce haka suke ya ce wa laisa alkawa idis sahiyyati sahhiyyati kama yatsumun ya ce wallahi ba wai kula da wato ka'idoji ne na lafiya ba kamar yadda suke rayawa a wata kasar sun rena hankalin mutane suna cewa ana hana abin da mutane ne a cikin jama'a saboda lura da lafiyarsu kenan in an binne muku mamata kusa da ku za su samu ku cututtuka su kashe ku ban sani ba an taba zuwa da Allah wata makabarta da aka zo wuce aka je tana warin mamata a'a an taba akwai wani kabari duk talaucinsu da kuka zo wucewa ko da kuskure tsautsayi ku ji warin mushe warin mamata cewa matattu ne da ake binne a nan wurin yake wari shi yasa muke toshe bakin mu ko hancin mu babu ya akhi babu Allah ya mutunta dan adam ba wai baya warin ba amma kasan nan idan aka sata iskar doyin baya iya penetrating ya fita shi yasa da mu je a binne mutum miliyan a kabari wallahi ba ranar da zaka ji kaga an toshe abin nan kai barin ga muku ko kabarin wani ya fashe tsautsayi ya sa kabarin wani ya fashe ko ka tarar da shi a fashe wallahi baka ji wari ba ni dai tun da nake nake zuwa makabarta ban taba jin wari ba amma kuma da za a bashi a waje a titi a kofa yayi sati ɗaya yana abin nan ba za a iya wuce ta titin ba saboda sa amma wannan albarkacin tonan na sunna da ake a sa mutum abin ne kaga ya tsare so babu wata cuta da za ta fita babu wata illa shi sa albani ya ce kama yasumun walau kana zalika sahihan labadaru ila muharabatul asbab allati la yashakku la yashku aqilun fi darariha da ma abun ya shafi harkar lafiya ne ai da sun yi gaggawa tuntunin sun magance wannan matsalan wanda mai hankali ma ba zai iya shakka akan cutarwan ba misl bai'il khumuri wa sharbiha yanzu misalin kaga ga ga ga abin da ya shafi sirri giya da shan giya wal fisk wal fujur al ashkalihi wa asma'ihi a bisa sabanin kala kala da sunannakinsa yanzu wannan baya cutar da mutane kaga ba su hana wannan ba sai da giya da tallan giya da shan giya ba cutarwa ba ne duk gidan giya idan ka zo wucewa ba yana wari ba masu shan giya ba suna zuwa suna tangadi wa mutane ba su ji mutum ya sha giya ya je ya sha ruwan kwata ko ya kwana a cikin kwata wannan ba cutarwa ba ne amma ba za su hana ba saboda mai saba wa Allah ne a ciki su kuma so suke a lalace yahudu tuba babu sai dai a halakar da ku kawai fa adam ihtimamihim bil qada'i ala hadhihi al mafasid zahira wasu ayyuhun ila izalati kulli ma yudhakkiru bil akhirati wa ib'adiha ala a'yunihim akbaru dalilin ala kasda? al qasda khilafu ma yaz'umuna wa yu'linun albani kenan yace kaga rashin magance irin waɗannan matsaloli shaye-shayen giya zina barna luwadi sai da giya da waye-waye da sauransu rashin ɗaukan mataki akan wannan ina fata ana fahimta da kuma ƙoƙarin da suke yi ha su kawar da mutane ga dukkan abin da zai ƙara tunatar da su lahira su cire su daga idan mutane don kar a bar makabarta a tsakiyar jama'a ana wucewa ana hangowa a ma tuna da lahira sai su ce a kai ta waje to wannan dalili ne ƙara. karar da yake nuna cewa wallahi abin da suke faɗa na cewa ne ma suke su kawo ci gaba a gari ƙarya suke khilaf ma yaz'umuna wa yu'linuna wa ma tukinnuhu sudurum akbar abin da zakatan suke boyewa wallahi shi yafi girma kaga wannan yana nuna mana kulura lura da wani abu guda ɗabi'ar su waɗannan kafiran da Allah ku fahimci karatun yanzu misali ne muka buga kullum kokari suke yi su kautar da mutane akan abin da zai kusantar da su Allah ka fahimci wannan sannan kuma ga abubuwa na barna ana aikatawa a fili wanda kowa mai hankali ba zai shakka akan cewa barna bane ba ko arne ko kirista a coci sun san shan giya da watan eh, masu shan giya da mazinata wani abu ne babba amma ba za su yi doka kai ba to mu ma yanzu din haka yake faruwa sai ka ga abubuwa waɗanda suke na larura da suke da buƙatar in dai so ake a taimaki mutane a ciyar da su gaba to a yi ƙoƙari a kafa doka a kansu don a rage barnar musamman mu a nan kano wato al'umma ce wadda take dominated by muslim umma zaka ce dukkanmu musulmi ne galiban to kaga ashe ya kamata a kawo mana dokokin da za su taimaka wajen tsara addinin mu da tsare tarbiyyar yaran mu shi yafi muhimmanci akan aje a kwakulo wasu abubuwan da ba larura bane ba matsala bane a zo a mayar mana da su larura matsala saboda akwai wata ajanda a ƙasa a bayan ƙasa yanzu misali a garin nan ana luwaɗi akwai manya-manyan mutane yan luwaɗi da ƙanana da matasa ana fade. giya a garin nan duk mu da wa'azinmu nan da muke a garin nan kai a cikin wasu manyan ma wallahi suna da manya-manyan gidajen giya da ake sai da giya a garin nan ko nasu ko kuma wanda suka ba da haya arna suna abin da suka ga dama zinace-zinace ku je gidan yara ku ga 'ya'ya da ake haifa ana zubar da su barna da ake idan an zo gidajen biki kada-kada da wake-wake yan iska da ake kira su zo su iskanci su hana kowa bacci duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suna tare da mutane ana yi yau da gobe kaga su ya kamata a mai da hankali a kai sama da a zo a yi magana wai an aurar da yarinya wai kasar shekara wai sha takwas fi sabilillahi magana ta gaskiya fa yanzu da waɗannan da wannan wani fi illa to amma wannan akwai ajanda ta yahudawa turawa suna ta kaɗa mata ƙararrawa a duniya cewa su fa a daina aurar da yarinya ba ta kai shekara 18 ba saboda me sun ga irin daidai wannan lokacin shine yarinya take kai munzalin da take ake sha'awarta kuma in fitina ne lokacin za ta fara fitina sannan kuma inda kwanciyar hankali yaran tun shekara sha biyar sha shida sun fara cika ido ina fatan kana fahimta ba fa cewa suka yi a auren shekara 18 ba kada a yadda a auren kasar 18 to daga nan zuwa shekara 100 ma ba laifi bane in ka bar yarinya ka budurwa ta kai a wajen su tsinannu kasar shekara 18 ne kar a yi amma ba su kuma kayyade iya shekara nawa ne kar a bar budurwa tana yawo a titi ba barin yarinya budurwa ta haura wasu shekaru ba barna ba ne to me yasa ba a yi doka akai ba ai ya kamata a ce an kafa doka cewa duk yarin duk uban da ya turke yarsa ya ajiye ta ko ya tura ta ingila karatu ko wani abu makamancin wannan ta wuce shekarun nan ba ce aure ba to ya kamata a ɗau doka akan saboda me za ta jawo fitina ai ta kallanta ana zina da ita ko kuma tana ta da hankalin mutane ga ta tayi kuma ba za a abin nan da ita ba bai zai yiwu ba ko ba ka bane ba lokacin da kankana ta nuna duk mai kankanar da bai kai ta sai da ita ba akwai matsala ko ba ka bane ba amfanin kankana idan ta nuna a kawo ta kasuwa a kasa ta mai saya ya saya ya kai ta ya yanka ya sha abinsa ya miƙe ko ba ka bane ba amma duk wanda ya bar karkanansa ta nuna ta nuna ta nuna ta nuna daga baya matsala za ta bashi wallahi amma misali ne na bayar in misalin da bai ba ku canja mana wani ko ba gaba ne ba to kankana ma ta samu wannan darajar na dan adam mutane suna nan suna ta turke yayansu da sunan boko sun kisa aurar da su su me yasa ba ya musu doka ba sai mutum da yana tsoron fitina yana tsoron kaza yanzu yau yarinya shekara sha shida sha bakwai sha biyar wallahi wasu fitinar da suke Allah ya barau kan sani yanzu wata yarinya daga yan shekarun nan ta cika ido girman ta yi yawa to me yasa aka yi stikin akan wannan aka dage sai wannan abun me yasa kuma ba wani malamin da ya ce fa wai dole dole sai an aurar da yaniya tana shekara sha biyu ko an taba yi akwai wani malamin da ya hudu ba akan haka akwai wani malamin da ya taba cewa dole sai ka aurar da yarka shekara sha biyar kun taba jin ana cewa dole sai kun aurar da 'yanku shekara sha uku sha hudu sha biyar ba wanda ya taba faɗa to wai idan ba rami a guri me yanayin magana cewa a kula da rami ya za a kawo mana matsalar da ba mu da ita yaran namu wadda ma galibin ga sunan yawanci ma sun yi karatu a jami'a shekara ashirin da wani abu ashirin da kaza suke auren galiban a ƙauye ne dai suna tashi dama ake kama su su dama saboda ba su fitina yarinya shekara shida shekara bakwai za a kama a nema mata miji wata shekara goma sha ɗaya sha biyu sha uku da sun ga ta kai munzali sai su mata aurenta kuma yawancin ku kakannin da iyayenku duk da wannan shekarun aka yi musu aure. in wani ya isa zo musanta wallahi mu kira kakan kakan kakan kakan ka da kakan da waye waye mu lissafa mu ce duk da wannan shekaru aka yi musu kuma Allah ya musu albarka har suka zo suka haife ku ko ba ga bane ba wannan tsarabar hanya ce ku rike ta mutum abu na biyu annahu la hurmata li izamin izamin ghairil mu'minina babu wata alfarma da kashin wadda ba mumini ba li idafatil azmi ila al mu'mini fi qawlihi azmul mu'mini albani yana so ya ce duk bayanan nan da muke yi fa magana alfarman nan fa ana nufin kashin mumini ne ko ba ka bane kashin mumini ake nufi amma wanda ba mumini ba to bai shiga wannan karkashin hadisi da wannan alfarma ba fa afada anna azmal kafiri laysa kadhalik kenan kashin kafiri ba zan tsaya ba kawai ka bani sai na karasa ku san ku juya ta ku ruwanin din ta ku sake da sabon dauka kawai sai an ga ka dauki zafi wai ya tsaye da kai so kuke na gama koni yanzu ku banni sai na sha iska tukunna <laughs> yace li idafati li idafati al-azm ila al-mu'min fi qawlihi azm al-mu'min fa afada anna azm al-kafir laysa kadhalik sai yake nuna cewa kashin kafiri ba haka yake ba وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح إمام الحافظ الحجر ابن حجر الأسقلاني يأي بياني أتكن فتح الباري يتي يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته كنا وانا ينا نفن شوى الفرمر واتو مؤمني bayan mutuwarsa tana nan har bayan wato rayuwarsa Allahu akbar wannan yana nuna mana addinin musulunci addini ne mai kula eh har bayan ka mutu ma ana tsare ka. wa min dhalika yu'rafu al-jawabu an as-su'al alladhi yataraddadu ala alsinati kathirin min at-tullab fi kulliyati at-tabb to yanzu kuma zai shiga matsalar yaya hukuncin likitoci da ake ba su gawawwakin mutane suna amfani da shi ɗaliban medicine ko kuma uh, teaching hospitals da suke amfani da jusas gawawwakin mutane yanzu shine abinda za mu rufe zance da shi daga wannan ne yake cewa tambayar da take kaiwa take komowa akan bakin da yawa ko harshen mutane cikin ɗalibai musamman waɗanda suke wato faculty of medicine tsangayar karatun likitanci hali ya juzu kasru al'azmi lifasiha wa ijra'i a tahriyati a fiha shi ya halatta a ainihin wato um, a karya kashin mamaci ko a farke jikin mamaci don bincike-bincike da ake yi da tesis da kuma wato abubuwa dai da ake na likitoci ya halatta wal jawabu la ya juzu zalika fi azmil mu'min ko fi izamil mu'min albani ya ce bai halatta a yi wannan ba a kashin mumini in za ku je ku je ku nemo wakin arna kaji wata an same sauki saboda mai annabu da ya ba da doka ya ce kada a keta kashin momini. so yin za ku yi aikin tunda annabi bai kafa doka akan kashin kafuri ba to ku je ku nemo kasusuwan kafurai, su kan za su iya sai da kansu ma dama su bayar kenan yanzu idan an tambaye ka me za ka ce in dai momini ne mutum musulmi waye zai da a dauki ubansa a kai shi asibiti wai ana ana ana ana wani experiment da shi wa zai yadda kai yanzu aka yadda bayan ka mutu aje a kai ka wancan asibitin su baje ka ana zuwa ana ganin ka da kai za a rinka zuwa ana gwadawa ana sama chemical bayan ka mutu za ka yadda kai kana musulmi kana sallah kana azumi a'a a yace to in dai kashin mumini ne bai halatta ba amma in ba na mumini ba ne wato ya halatta wa yajuzu fi ghayriha wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya abinda zai karfafa wannan zance shine abinda zai matsala wannan ta karshe wa yajuzu nafshi quburil kufari ya halatta a tone kabarukan duk bayanin da muka yi ta yi in kabarin kafirai ne ya halatta a tone li'annahu la hurmata laha saboda bata da wata alfarma kama dalla alaihi mafhumul hadisi sabiq Kama yadda manufar wannan hadisi na gabata yayi bayani wa yashhadu lahu hadisu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل على فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو ابن عوف zai karfafa wannan shine wata manzon Allah ya zo Madina sai ya sauka a wata unguwa da ake ce da su unguwar Banu Amr ibn Auf fa qama fihim 14 laila annabi ya kwana 14 thumma arsala ila bani na fa ja'u متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر ردفه النبي أيكا يتي بنو النجار كوزو yana son ganin su sai ga su sun zo suna rataye da takubansu a kafadunsu mai riwaya yake cewa kamar gani ina kallon manzon Allah yana kan abar hawarsa abubakar yana goye da shi ya goyo abubakar kenan wannan yake nuna mana halaccin goyo a babur kenan ko ba ka bane to annabi ya hau abar hawa ya goya abubakar kuma babur ɗinsu a lokacin shine raƙumarsu ko dokinsu yawwa ya halatta a goyo a babur eh, ba haram bane yawwa wa abubakar hadisi ba na kawo karfa wani ya je juya ce <laughs> yawwa sai dai za ka gare da hadisin kuma yawwa shikenan um, ya ce wa malawun min banin najari haulahu manya-manyan mutane daga kabilar na jari suna bayan shi suna gefensa hatta ata bi qina'i uh, abi ayyub wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakatu sala annabi har sai da bi qina qina abi ayyub wato kofar gidan abi ayyub kofar gidan abi ayyub annabi ɗabi'arsa yana son duk inda sallah ta riske shi anan yake sallah duk inda sallah ta riske shi to baya cewa dole sai ya dawo masallacinsa saboda ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya min masallaci ta zama kasa ta zama masallaci ko ina ne kuma abin alwala abin tsarki wa yusalli fi marabidil ghanami annabi yakan yi sallama a wurin da ake daure tumaki wa kana amara bi bina'il masjidi yayi umarni da a gina masa masallaci fa arsala ila mala'in min bani najjar yace su zo falamma fa qala ya bani najjar saminuni bi ha'itikum hadha ban najar nan su ne suke da wannan fili na masallacin annabi na yanzu ya ce ku sa mun kuɗin wannan gona taku ko wannan shinge naku qalu wallahi la natlubuhu natlubu samanahu illa ilallah suka ce kaf a baya wanzan Allah masallacin da zaka gina da gidan da zaka gina a ce sai ka biya mu ba ma neman kuɗin sai a wajen Allah suka ce ina ai mun bayar fi sabila qala fa kana fihi quburul mushrikin mumtaz ka ji daɗin ilimi kenan a wannan gona ta wannan banun najjar masallacin annabi a yanzu an taɓa yin shekaru aru-aru da suka gabata akwai kaburukan mushirkai a madina mushirkai annabi kuma ya sani wa khirabun wa nakhlun akwai kufai-kufai na gidaje da dabinai dabinai dabinai fa amara annabi sallallahu alaihi wasallam bi quburil mushrikin fa nubishat annabi ya umarni ya ce ku tone kaburrukan mushrikan nan gabaki daya a tone su kaga kenan hadisin yana magana ne akan alfarmar kabarin wa musulmi banda kabarin mushrikai summa bil khira bi fasuwiyat kufai kufai gidajen irin uncompleted building ko kuma gidajen da an shiga sun rushe din nan kufai kufai yace duk a rushe su gabaki daya wa bin nakhlin fa quti'a dabinan kuma yace a yayyanke dabinan fa saffu an-nakhla masjid suka dauko wannan itacen dabinai suka sashi a daidai alqiblan masallaci wa ja'ala udadatayhi al-hijarata annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya ginshiki pilas shine udada pilas din masallacinsa duwatsu ne ko yanzu in ka duba tarihin tarihin ginin masallacin annabi tsohon ginin za ga filas din duwatsu ne aka faffasa aka jera irin wannan filas din suna da asali wa ja'alu yanquluna na sakhra wa hum yartajizun sahabbai suka yi ta dauko ainihin wato eh, duwatsu din nan da ake gina masallacin annabi suna yin waka rajis والنبي صلى الله عليه وسلم معهم النبي صلى الله yana tare da su wa huwa yaqulu yana cewa wa huwa yanqulu liban shi ma yana dauko tubalin gini malam da shi aka gina masallacin da kansa da hannunsa هذا الحمال لا حمال خيبر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة suka ce wannan abun ɗauka ne kaya ne da ake ɗauka na gini ba kayan daukan khaibar ba ba dabino ba suke nufi da bambanci tsakanin dakon dabino da daukan dutse kasan nauyin da bambanci ko ba haka bane ba himalu khaibar abin da ake ɗauka na khaibar shine dabinai tun da khaibar akwai dabinai ko ba haka bane ba wannan dakon dutsen ya fi wancan lada a lahira shi ya fi bin Allah kuma shi ne fi tsarki Allahumma la khaira illa khaira al sahabbai suna cewa ya Allah babu wani alheri in ba alherin lahira ba sun yadda ba alheri in ba na lahira ba so ka yi kokari ka samu alherin lahira a rayuwarka kafin ka mutu faghfir lil ansari wal muhajira ya Allah ka gafarta wa mutanen makka da madina a wata riwayar hadisin aisha allahumma innal ajra ajrul akhirah ya Allah lada dai shine ladan da ya tabbata a lahira farhamil ansar farhamil ansada wal muhajira ka ji kan mutanen madina da mutanen makka akhrajahu ne. wannan hadisin bukhari da muslim ne ya ruwaito shi gabaki daya wa ma da wasu riwayar anas wa siyaqu lahu eh, wato jerin hadisin tsarin da ya zo na ainihin wato muslim ne wal bukhari min hadisi aisha bukhari kuma riwayar aisha ya kawo ma bainal qausaini min hadisiha abinda duk yake tsakanin bracket riwayar aisha ne wa qad kharrajtu al hadithain fi samar al mustatab albani yace wani hadisan guda biyu na bukhari da muslim din na fudda su a cikin littafi na as-samar al mustatab da nake cewa kullun dalibai su yi shi kenan wannan yana nuna annabi da kansa ya sa a tone kaburukan mushrikai kafirai kenan alfarmar ta shafi kabarin wa musulmi ne banda kabarin kafiri ta shafi kashin wa kashin musulmi ne banda kashin kafiri kenan ya halatta likitoci da asibitoci in za su yi wannan aiki da ake amfani da gawawwaki na ɗan adam to kada a je a ɗauko gawan musulma ko musulmi a je can a nemo gawawwakin kafirai kuma su sun san inda suke samun gawawwakin kun san inda kuke samu وقال الحافظ في الفتي وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع hadisin yana nuna mana ya halatta a yi tasarrufi a cikin makabartar da aka mallake ta hanyar kyauta ko sayarwa kamar ya kenan wannan asalin wannan guri da aka gina masallacin annabi na wannan banu jihar din ne waɗannan yara din waɗanda suka zo suka yi cinikin filin da annabi kenan kaga daha makabarta ce ashe wani yana iya mallakan makabarta kenan ko ba ka bane ba su kuma da shekaru suka yi har aka zo ana noma da dabinai da gidaje annabi ya ce a tattone kaburrukan kafiran a rushe gidajen a cire dabinan kenan ya halatta makabarta bayan shekaru wanda yake da ita ya sayar da ita ya sayar da ita ko ya bada ita kyauta wa jawazu nafshil quburi ad-darisati kuma ya halatta a tone kaburrukan da sun riga sun rurrushe shine wasu malamai suka yi shahadi suka ce shekara 40 amma sai an tabbatar mamatan sun rurrushe din idan lam takun muhtarama idan ba wato kabari ne mai alfarma ba shi ma ji albani wa jawazu salat fi maqabir al mushrikin ba'da nafshiha hadisin yana nuna mana ya halatta yi sallah a kabarar makabartar mushrikai amma bayan an tone kabar wa ikhraju ma fiha a cire abin da ke ciki wa jawazu bina'il masajidi fi amakiniha ya halatta a gina masallatai a wuraren bayan an tone wa hada albani yace akhiru ma waffaqa Allah ta'ala li jam'ihi wannan shine karshen abin da Allah ya bada datarwa na a hada shi min ahkamil janaiz na hukunce hukuncen janaiza wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik yace ya rubuta ne a garin Dimashq daya ga watan bakwai shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku yanzu shekara nawa da rubuta wannan littafin yanzu muna shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da nawa da talatin da nawa da takwas yanzu wannan littafin shekarar sama da rubuta shi wannan littafin Ga shi nan ina masu calculation yanzu ne muna shekara dubu ɗaya da da da ɗari talatin takwas, shi kuma an rubuta shekara dubu ɗaya da da ɗari uku saba'in uku na'am 65 ko 66 65 shekaran wannan littafin akamul jana'iz 65 years ka gani dai da wasu daga cikin yan uwana dai ya girme mu ko ba ka bane banda kai fa yawa akwai da yawa wanda bai girme su ba ya rubuta shi a garin dimash ya ce tabyut ainihin tace littafin ya fito da shi sosai ya gama ne ranar lahadi da Azahar, zuhural ahad 19 ga watan hudu shekara ta 1382 kun san akwai muswadda akwai mubiyadda idan mutum ya rubuta littafi ya hada duk alumat ya gama sai ya ajiye shi in ya huta sai kuma ya zo yana bi yana tacewa yana gyarawa yana tacewa yana jerawa daga mubiyadda sai kuma mai sai bugawa idan mutum ya riga ya gama tsabtace shi ya gyara sai ba wa kamfani kuma ya buga to wancan ainihin rubuta littafin farko kenan tsara shi da gyare-gyarensa kuma gaba daya dubu ɗaya da ɗari uku da tamanin da biyu shekara nawa kenan ya wancan zai zama hamsin da ok hamsin da shida allahu akbar ka duba sai da ya jira shekara goma yana gudan goma kenan yana aikin gyare-gyare shi ya ce walhamdulillahi rabbil alamin ya ce godiya tabbata ga Allah ubangijin talikai wannan shine karshen littafin akamul jana'is to sai kuma ya kawo bida'ul jana'is wanda kuma shi ma yana da alaka da shi ya kyauta kwarai da gaske dan zai taimaka mana wannan mun gane bayani na sunna ko to akwai kuma bidiyo'i da ake yi a harkar jana'iza zai kuma biyo tun daga farkon abin da ya fara ambata a littafin bidiyoyin wanka bidiyoyin sallah bidiyoyin kaiwa jana'iza bidiyoyin bunnewa bidiyoyin zaman makoki bidiyoyin kaza duk kuma sai ya ta kawa da hujjoji da dalilai zai faɗi na ƙasarsu mu ma kuma za mu ƙaro namu mu zuba wanda bai san da su ba nan. ko ba ka bane ba so daga nan ne na ce muku insha Allah yau za mu rufe wannan kuma karatu bi idinillah insha Allah tabaraka wa ta'ala sai kuma bayan Ramadan insha Allah ai Ramadan din saura wata ɗaya ne da wani abu Eh, saboda nima ina da yan ayyuka da yan gajiye gajiye da suke kaina da tafiye tafiye so insha Allah mun rufe karatun kirif sai bayan ramadana da taimakon Allah tabaraka ta'ala sai mu dawo mu fara fresh daga bida'ul janais daga bida'u al janais wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh